ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين babu laifi a kan waɗanda suka yi imani da Allah suka yi ayyuka nagartattu don neman kusanci ga Allah cikin abin da suka sha na giya kafin a haramta ta matuƙar dai sun nisanci abubuwan da aka haramta sun ji tsoron fushin Allah a kansu sun yi imani da shi sun tsaya akan ayyuka nagartattu sannan suka ƙara da kiyaye Allah har suka wayi gari suna bauta masa kamar suna ganin sa saboda abin da suka ji a ransu na lurar Allah gare su a koyaushe wannan shine abin da yake jan mumini zuwa ga kyautata aikinsa da gyara shi